sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a wannan hantsin ranar Alhamis uku ga watan Janairun 2018 akan mitoci 1725 da kuma 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye ta tashoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalol da kuma niya da muryar arewa ko kuma biyo Afrik zango na 200.5 sai kuma Alfa Radio a Kumasin Ghana. Za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da kuka bukata ta hanyar sadarwar intanet akan hausa.com ko sashin hausa.com. Masu sauraron mu Assalamu alaikum yanzu ma Muhammad Hafiz Baballe tare da Alheri Grace Abdu muke farin cikin sake jan ragama shirin da wannan hantsi. Bayan labaran duniya za ku ji cewa uwar gidan shugaban Najeriya Aisha Buhari ta kafa kwamitin yakin neman zaben mai gidanta inda ta jawo mutanen da aka yi tsammanin za su samu manyan mukamai tun shekarar 2015. Sannan mini Barma zai shigo da shirin na kasa. Sannan muna tafe da sharhin jaridun Ghana sai kuma sakon da kuka bar mana akan na'ura amma duk sai bayan kun gama jin labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da hantsi ga cikakkun labaran mai karantawa alheri Grace Abdu. Shugaban jam'iyyar Republican a majalisa Kevin McCarthy ya ce shugaba Donald Trump ya sake gayyata shugabannin majalisa zuwa fada White House gobe Juma'a domin ƙara tattaunawa da nufin kawo ƙarshen rufe waɗansu ma'aikatan gwamnatin tarayya. Trump yana neman dala biliyan biyar na gina katanga kan iyakar da ke kudancin Amurka bukatar da 'yan jam'iyyar Democrat suka cewa da ita. an tashi zaman da aka yi tsakanin shugaba trump da kusoshin jam'iyyun democrat da na republican ba tare da samun ci gaba ba banda kawai niyyar da shugaba trump din ya bayyana ta ci gaba da tattaunawa kafin zaunawa da 'yan majalisar trump ya ce za a ci gaba da rufe waɗansu ma'aikatan gwamnati har ya lokacin da ta kama. kakakin majalisa mai jiran gado Nancy Pelosi tana shirin gabatar da wani kuduri da zai ba da damar sake buɗe ma'aikatan gwamnati da zarar jam'iyyar Democrat ta karɓi ragamar shugabancin majalisar ranar Alhamis mai zuwa. Shugaba Donald Trump ya ambaci ƙasar Siriya da cewa ba wani abu bane illa yashi da mutuwa yayin da yake kare shawarar da ya yanke ta janye dakarun Amurka daga ƙasar akan abin da ya kira yaƙe-yaƙen Amurka da ba sa ƙarewa. shugaban kasar ya bayyana haka ne kafin taron majalisar zattaswa karan farko na wannan shekara yayin da yake ganawa da manema labarai tare da sabon mukaddashin sakataren tsaron kasa pat shanahan da ke zaune a hagunsa sun kuma bayyana abin da zai iya kawo saɓani tsakanin trump da manyan kwamandojin sojojin amurka dangane da tsarin amurka gabas ta tsakiya da kuma kudancin asiya. rasha ta ba ofishin jakadancin amurka izinin ziyartar tsohon mayakin ruwan amurka da aka tsare bisa zargin leƙen asiri a cewar ma'aikatar harkokin kasashen ƙetare ta ƙasar jiya laraba an ba da wannan daman ne 'yan sa'o'i bayan da sakataren harkokin wajen amurka mark pompeo ya faɗa daga brazil cewa yana jiran bayanai kan dalilan kama mu'amurken. with respect to uh, mr whelan who's being held uh, Uh, ya ce dangane da mr Whelan wanda aka tsare muna kyautata zaton cikin 'yan sa'o'in ofishin mu zai iya ganinsa domin neman ƙarin haske mun bayyana wa rasha ƙarar cewa muna buƙatar ƙarin bayani dangane da zargin da ake masa idan kuma muka tarar tsare shin da aka yi bai dace ba za mu buƙaci a sake shi ya koma gida ba tare da ɓata lokaci ba. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka Donald Trump ya faɗa jiya Laraba cewa ya samu wata wasiƙa mai ma'ana daga takwaran aikinsa na Koriya ta Arewa Kim Jong-un. Trump ya faɗa a wajen taron majalisar zattaswa cewa mun ƙulla kyakkyawar dangantaka sosai mai yiwuwa ne za mu sake ganawa. Trump ya bayyana haka ne kwana ɗaya bayan da Kim ya yi wani gargaɗi da cewa za su raba gari da Amurka idan har Washington ta ci gaba da ƙaƙaba wa Koriya ta Arewa takunkumi da nufin raba gwamnatinsa da makaman nukiliya ƙarfi da yaji. Trump da Kim sun sa hannu a wata yarjejeniya da ba ta da madafa yayin ganawarsu ta tarihi a Singapore a watan Yuni. Sai dai tun daga wancan lokacin ba a sake samun ci gaba a tattaunawar ba. sabili da kin amincewa da abin da pyongyang ta bayyana a matsayin neman da washington take yi ta raba ta da makaman nukiliya kafin ma a yi mata wani sassauci daga ƙarshe wani gungun 'yan majalisar birtaniya da kuma 'yan gwagwarmayar ƙasa da ƙasa suna neman hanyar tuntuɓar 'yan gwagwarmaya mata da aka ɗaure a ƙasar saudiya domin gudanar da bincike kan zargin da ake yi cewa ana cin zarafinsu da kuma gasa masa ƙuba a gidan yari. kasar saudiya ta ɗore fiye da mata goma bara galibi waɗanda suka yi gangamin neman 'yancin tuka mota da kuma kawo ƙarshen tsarin muharrami an saki waɗansu da daɗewa ko da yake har yanzu ana rike da 'yan gwagwarmaya takwas ƙungiyar kare hakkin bil'adama human rights watch ta zargi ƙasar saudiya da bari a gallaza wa 'yan gwagwarmaya da kuma cin zarafinsu zargin da jami'an ƙasar suka musanta. Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma za mu fara ne daga Abujan Najeriya, inda uwar gidan shugaban Najeriya Aisha Buhari ta kafa kwamitin yakin neman zaben mai gidanta, inda ta jawo mutane da aka yi tsammanin za su samu manyan mukamai tun shekarar 2015. amma ba a basu ba ga rahoton Nasiru Adamu El Hikaya daga Abuja. Uwar gidan shugaban Najeriya Aisha Buhari ta kafa kwamitin yakin neman zaben mai gidanta da jawo mutanen da aka yi tsammanin za su samu manyan mukamai tun dubu biyu da goma sha biyar ta shigar da su kwamitin. Mutanen da aka ga sunansu a matsayin masu ba da shawara ga kwamitin sun hada da Burgediya Janar Lawal Jafaru Isa da aka yi tsammanin zai zama wa imma ministan tsaro ko mai ba da shawara kan harkar tsaron amma ba ga hakan ba kuma ya ci gaba da zama mai tafiyar shugaba Buhari ba tare da korafi ba musamman ma a duk hirarrakin da muka yi da shi a baya. Kazalika an ga suna Hajiya Najatu Muhammad da ta taba kin karbar wani mukamin shugabar majalisar kula da jami'ar tarayya ta dutse. Kamun daga baya aka bata memba a kwamitin hukumar 'yan sanda. Sai tsohon babban sufetin 'yan sanda Suleiman Abba wanda aka tabbatar janye jami'an tsaro da hana tada tarzoma a ɗakin bada sakamakon zaɓe na 2015 ya sanya tsohon shugaba Jonathan ya kobe shi daga mukaminsa da na ta tsohon sufeto Solomon Arasi. Za a ce shi ma sai bayan shekaru hudu aka ga sunansa ya bullo a mai bada shawarar kamfen. akwai kuma irin su Pauline Talent da ta ki karbar matsayin jakada da bayyana cewa ba za ta so ficewa daga Najeriya ba don a lokacin tana kula da mijinta da ba shi da lafiya. Tun farko an sa ran Mrs. Talent za ta zama minista daga jihar Filato Aisha Buhari da Dola Fawashiba Juni za su jagoranci kwamitin. Cikin masu fasaha da aka sa a kwamitin akwai 'yan fim ɗin kudu Nollywood da na arewa Kannywood. Me za su ce ne kowane tasiri kamfen ɗin nasu zai yi ita ce tambayar da na yau mataimakiyar shugaban kwamitin ta arewa Hajiya Binta Mu'azu. Shugabannin kasashen duniya ma so suke su zo su miƙa hannu su sha hannu da mai girma shugaba Muhammadu Buhari ba a taɓa shugaban ƙasa na Najeriya mai farin jinin shi mai karɓuwa irin shi ba. Hajiya Binta na ga cikin kwamitin nan ita uwar gidan shugaban kasa da kukun jawo wasu waɗanda kamar an ajiye su a gefe ma wace dabara ce ya sa kuka ɗauki irin wannan matakin. To ai ko kai in aka ce ma an manta da wanda ba a yi da su da ba an ɗauko sababbi kai kanka ka ce ba a kyauta ba abun hannu da yawa arzikin Najeriya da yawa idan duk aka yi haƙuri aka je aka yi wannan yaƙi aka samu nasara aka dawo bi izinin ni na san president Muhammadu Buhari ba wanda ba zai share mishi hawaye ba a nasa bangaren bidaccen mai yada ayyukan shugaba Buhari ta fayafayen bidiyo a yanar gizo Rabiu Biora ya ce ya dimauce matuƙa da ya duba bai ga sunansa ba abun mamaki sai na ga ba sunan ra babu sunan ragowar fitattun mutanen da suka dage gurin kare gwamnatin Muhammadu Buhari a wannan yankin na arewacin Najeriya da ma kasa ƙasa baki da so wannan shi ya kai na ga yin wancan rubutu na farko don mu nuna wa duniya cewa abin da aka yi ba mu ji daɗi ba a tabbatar an gyara muna da gudunmawa da za mu bayar a cikin tafiyar gwamnatin muhammadu buhari ba mamaki an lura ko mutanen shugaban kasa ne ba na uwar gidan shugaban kasa ba eh, to ai an fitar da shi ma kwamiti na kamfen ɗin muhammadu buhari kafin a fitar da wannan so ba mu gani ba hajiya aisha buhari za ta kaddamar da wannan kwamitin a yau ɗin alhamis nasiru adamu kayan murar amurka daga abuja muke ba gaskiya Najeriya. Gashi dasturin kasa tara haina yayi wa marhaba. A gaida Nasiru Adamu El Hikaya, kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan. Gwamnan mutumin shata wili. Allah ya ji kan mamban shata. Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogonmu na cewa karfe biyu da minti goma sha uku na safe. Ga su bar barma da shirinmu na gaba. Nakasa. Nakasa. Nakasa. Ba kasawa ba. Masu sauraro barkamu da saduwa da ku a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka. Sule Mummuni Barma ne da sauran abokan aiki ke muku fatan alheri a wannan sabuwar shekara ta 2019. shirin na kasa ba kasawa ba ya sabka a kasar kamaru inda wakilin muryar amurka muhammad awal garba ya tattauna da barista yahaya wani mai bukata ta musamman wanne ya rungumi kasuwanci a garin kuseri bakon shirin na yau ya dage ne da farko akan sana'ar ɗinki kafin daga bisani allah ya ƙara buɗe masa hanyoyin shiga kasuwanci an ce dai waka a bakin mai ita tafi daɗi to ku bari in barku da barista a wannan tattaunawa. na'am wato mama garba ina godiya da wannan tattaunawa da kan mu yi da kai saboda shi kasan hausa suka ce babu mara sai rago babu na kasashe sai kasashe duk wanda aka ce yana da mutuwan zuciya to koma wani iri ne shi to gaskiya ba zai yi abun da zai samu ci gaba a tattare da shi ba wato ni a matsayin da allah ya ni ban ɗauki na haka ba ifoke saboda duk abun da ya kasance an ce maka kana Allah ya baka mazantata Allah ya baka yarunta ko kuma Allah ya baka wadatan zuci to gaskiya ba za ka samu irin wannan problem din ba irin yadda Allah ya yi ni sanadiyan kyanda ne saboda ni na san a lokacin da ina tafiya da kafa nan sanadiyan kenda aka zo aka ce kada a yi min allura daga ba wani dokta ya yi min allura ya kasance na kasance haka kuma ainihin sai wasu ke cewa ma kawai zan mutu ba zan rayu ba saboda an yi min allura sanadiyan bakon doron. Eh a lokacin da Allah ya kawo ni na tashi na ci gaba da karatu na yi primary school na yi secondary school na gama na yi karatun Qur'ani daga baya ina tafiya ina tafiyar Allah kawo ni garin kusuri na zo kai ya kaɗan kaɗan na ɗan soma na gade na ɗan soma barake bara to daga baya na ga kai wannan ba abu ne da zai fidda ni ba ina ta addu'a sai Allah ya bani na samu yadda zan yi na koyi dinki ina dinki. na koyi ɗinki ina ɗinka nawa ina ɗinka na mutane har Allah kullum ina ta addu'ar Allah ya buɗa mani hanyar kasuwa saboda na ga barace barace bara ba abun da za ta da mutum bane akwai asanci da wulakanci a ciki kuma bayan haka sai na ga sana'a ko kasuwanci shine abun da ya kamata mutum ya yi ya rike darajansa da girmansa da matsayinsa wanda babu wanda isa ya raina ka ba kowa in ya ganka yana son ka ke sanadiyar wannan ya sa na samu ɗaukaka a wajen jama'a nan garin kusuri ko in ce a kamaru gaba ɗaya ko in ce a najeriya ma duka daga nan kusuri har duwala ina da irin ku ga kuna manyan-manyan mutane a ƙasar nan babu ɗaiɗai ne wanda ban sani ba ɗaiɗai ne wanda ban san shi ba wanda bani da alaƙa da shi duk me ya kawo wannan wato jajircewa da wadatan zuci da kuma dogara ga Allah da yadda Allah ya yi ni. a to malam yaya yanzu kana da wanda suke aiki ne a karkashin ka a yanzu haka domin gashi na ganin kana tare da mutane wanda suke dauko kaya nan da can kuma suna kaiwa nan da can a duk ta hanyar kasuwancin kake ciyar da su kenan eh a gaskiya wanda wato yanda muke harka ina da masu gidana ina da mai gidana nima kuma akwai wanda duka muke tare da su wato akwai mai gidana hamza alhaji hamza wanda muke tare da shi kuma akwai sauran yara irin su abubakar irin su dai sauran mutane wanda muke tare da su wanda muke harka tare kasan shi aka ce ma harkan kasuwa ba yanda za a yi kai harka kai kadai ba zai taɓa yiwa ba ne in dai harka ne babu yadda za a yi kai harka kai kadai in dai za ka yi harka dole ka yi harka tare da mutane kuma kowa ya ci arziki a ƙarƙashin ka ka ci arzikin wani wani ya ci arzikin ka to sai ka ga an taru an an gudu tare kuma an tsira tare. Malam Yahaya a matsayin da kake ciki yanzu akwai waɗanda suke rayuwa a ƙarƙashin wato musamman kamar iyaye da ƙanne da sauransu wanda kai ne dai kake tafi da rayuwarsu da irin asirin da kake da shi? Eh akwai su, akwai iyaye, akwai kanne, akwai yan uwa da abokan arziki duka akwai su. Sai kuma iyalai kuma saboda muna fatan ina ga kamin azumin Allah da zan yi aure su ma wa'annan za su shiga layi. Akwai yan uwan da nike taimaka masu in hakan ta kama. In taimakon ya zo akwai wanda nike taimaka ma daidai karfi na daidai irin rufin asirin da Allah ya mani. saboda kowa ina yin daidai iya gwargwadonsa kuma iyaye ina yin iya daidai karfinsa saboda ni ma akwai wanda suka taimaka mani akwai wani mai gida na anan ana ce mai rabe wato shi ma ya taimaka min rabi'u shi ma ya taimaka min sosai ta fannin kasuwanci na irin su hamza irin su alhaji muhammad umar irin su suna nan da yawa wato sun taimaka mani a fannin kasuwanci na sosai wanda ba zan taba mantawa da su ba kuma <clears throat> bayan haka sun taimaka mani a bangaren guraren zama shago duka bana biyan komai ainihin gidan zama da dai sauran wasu abubuwa wa'annan sunaye da na kira muku su ne suka taimaka min da bangarori da dama wanda ba zan taɓa manta da su ba shi yasa ni ma nake addu'a Allah Allah ya hore mani yanda ni ma ina taimaka ma wa'ansu yanda ni ma wa'ansu suka taimaka mani. Barista ya haya kenan wani mai bukata ta musamman da ke kasuwanci a kusairin kasar Kamaru idan aka biyo mu a makon gobe za a ji ci gaban bayanansa amma kafin nan ku bari mu je birnin zandar na jamhuriyar Nijar inda za mu dora akan inda muka tsaya a makon jiya a hirar da wakiliyar sashen Hausa Tamar Abari ta yi da Malam Raba Makaho mai waƙoƙin faɗakarwa da nishaɗantar da jama'a. duk wanda ke ga yana yin bara illahi lazi la ilaha illa huwa bakin razo dan musulmi kenan tilace ta zame mishi a nan da magara an bude ma'aikata ta makahi iri-iri kan sakal gado kan ta kujeru kan abin shahe kahwa kan wasu abubuwa to sun ba mu jari an baka jari ka kashe jika ishirin ka saka abin ka hoto bakin titi kana sai da an taya maka shi jika goma ko jika bakwai da rabi a nan uwa ma bata zo ba a bazancen riba to muna fata dai Allah dai sa su masanu da shuni da sauran magabatanmu na Afirka ta ma ubangiji Allah sa su yi adalci su samu mana aiki yanzu a nan a nan kasar mu ta Nijar akwai wanda suke bar akwai wanda bin saye kuma muna yaki ni ma yana daga ciki wanda man na so a yi bar wanda nake yakar bar wanda nake kiran magabatanmu da mashanu da shuni da gwamnati da sarakin gargajiya muna roƙon su Allah ya sa tunda Allah ya raba su da babu Allah ya raba su da talauci su hana mu bara ba tare da mun sha wahala ba. Su yan uwa na kasa su kamar wani kira zaka musu na su ma su nemi sana'a kansu tunda sana'a dai ita ce mutuncin mutum su guji wannan bara tunda wani lokaci ana ta wulakanta su a wurin bara suna ganin wulakanci da ko kuma masu zuwa wata ƙasa ma suna yin bara. Wallahi kiran da zan musu yanzu haka akwai masana'anta ta guragu ga ta nan ga ta ga ta yanzu guragu kin ga bussa bara ko su kutaren bussa bara mu ma makahin masu bar ɗaiɗaiku ne sana'ar muna da ita to an yi ba a saye to da abin da muke so da Allah ya sa Allah ya sa magabatan mu in sun ba mu jarin an mun kayan sana'ar a saya gwamnati ta kula da wasu kamfuna kamfani ko su masu hannu da shuni su sayi kayan namu su ko mabarata muna kiran su ubangiji Allah sa mana hakuri da dangana da adalci mu koyi sana'a akwai magada wanda za su gaje ka yanzu haka ina da yaro yana nan dan wani gurin muka taimaka kamar dan abin nan kan kawo manyan su zo ko kuma manyan sun zo ina suke mai rage ma ana ce mishi wakilin mani wannan yaro na shi ma ya karanta wannan ya karanta yanda ya kamata in yau ma ka ce na tahi in dai bariki ta san shi shikenan ni ma na samu magaji ba to kamar a irin irin wannan ayyuka da kake yi tare da hukumomi da kamar yadda ka faɗi irin su DRSP da hukumar ilimi kamar sun taɓa karrama ka an baka kamar wani tukuici haka. Tukuici wanda aka bani dai a ƙasar nan an bani. Tunda ban san ba sunan minista akwai wani gida wanda ake cewa na raya al'adu wanda ake cewa CCF. Minista da kanshi ya zo ya naɗa mana suna ya ɗora mini daraja ya bani tuta ya sa ne waƙoƙi da sojina da komai aka ce ko da yau na mutu. Ban san ba abinda suka min katihu. Tarihi na yana nan a duniya ko a Afirka ta yamma. To wannan darajar da suka bani ita kaɗai ita abun fari ne ni a gare ni Rabo Mukaho. Me za ka iya ce ma murya Amurka? Yawwa. Waka za ka mata ko kuma? Muryar Amurka Assalamu alaikum. yara mai je amerika kayya manya mai je amerika manya mai je amerika kuma yara mai je amerika kayya yara mai je amerika yaro an ka je amerika gari da jirgi gari da mota garin da da ba talauci kun ga kasar da da babu yunwa kayya yara mai je amerika shi da radiyo amerika duk duniya akwai shi bakal fata ma akwai shi jarar fata ma akwai shi kai yara mai je amerika a yara mai je amerika to jama'a nan shirin ke kammala sai a makon gobe za a ji mu dauke da wani sabon shirin yanzu kuwa a madadin muhammad awal garba da tamar abari da bakin shirin na kasa ba kasawa ba ni sule muni barma da sauran abokan aiki ke ce da ku salamu alaikum Madalla a gaida muni Barma ga shirin sharhin jaridun ƙasar Ghana. na buɗe shirin na yau ne da babban jaridar ƙasar Ghana Daily Graphic wacce babban labarin ta shi ne Taimakon Ghana City biliyan biyu wa banku na guda bakwai na cikin gida. jaridar ta ce gwamnati na baiwa masu jarin hannunsu taimako ta tara kudi ghana city biliyan biyu domin cusawa a cikin bankuna waɗanda ke da tsari mai kyau guda bakwai da ba su da cikakken jarin gudanar da aiki. Har yau dai a jaridar ta Daily Graphic duniya ta tarbi sabuwar shekara jaridar ta ce mutane a ko'ina cikin duniya sun yi ban kwana da shekara ta 2018 suka yi marhabin lale da sabuwar shekara tarin mutane sun hallara a manhattan kasar amurka kenan inda sun karin kashewa kuma ya gamu da falala ta saukar ruwan sama domin yin ban kwana da shekarar ta da goma sha takwas. a london ku big ben's customary banks ne ta raba daren inda mutane dubu ɗari sun ka hallara domin yin ban kwana da shekarar. A Paris mutane sun hallara ne a Thames Elysees domin kallon wasannin wuta da kuma fitilun da ake gwadawa bisa Arc de Triomphe Duda zanga-zanga da masu adawa da gwamnati suka ci gaba da yi. A shafin baya na jaridar ta Daily Graphic wannan labarin ne ƙungiyar ECOWAS ta taimaka wa shirin na baya da makarantar sakandare kyauta da tons 2,750 na hatsi ita kuwa jaridar ghanaian times ta rubuta cewar ku daina ayyana mutuwa ga shugabannin kasar jaridar ta ce reverend dr kwabena oponifrimpom wadda shine tsohon maga kujerar majalisar krista na kasar ghana ya yi kira ga shugabannin coci-coci da 'yan jarida da su daina ayyana mutuwa ga wasu shugabannin kasar nan in kuma mun leka jaridar daily guard za mu samu wannan labarin shirifuni mutum ɗaya ya mutu yayin da aka sabunta tashin hankali jaridar ta ce akalla mutum ɗaya ya rasa ransa wannan ne labarin da aka tabbatar bayan an samu aron gama tsakanin kwankwamba da abokan adawarsu wato cikusawa a cikin gunduman cirfuni da ke arewacin ƙasar nan kuma an lalata ƙaddarori da dama da sun ka hada da tirakta a wannan aron gama. gabaki daya da haka muka so ƙarshen sharhin jaridun na yau Ridwan Allah Muktar Abbas sashen Hausa na muryar Amurka Accra, Ghana. A gaidar Rudwan Abbas, sai ra'ayoyin da masu sauraro suka aiko mana ta wayar tarho. Assalamu alaikum gidan rediyo muryar Amurka sunana Damba Barau Fatakku daga tsohuwar tasuwa a garin Fatakku. A yau ina so na fara godiya Allah subhanahu wa ta'ala da ya kawo mu cikin shekara ta sha tara miladiya wadda mu a addinance tuntuni wata na hudu kenan muke ciki da fatan allah sa albarka a cikin wannan wata da muka shekara da muka shigo abubuwan alheri da zaɓe da za a yi allah ya sa mu cikin nasara allah ubangiji ka ba mana adalin shugabanni mutanen kirki Allah Ubangiji ka sanya mana alkhairai Allah ya raba mu da sharurruka sannan muna godiya a mai girma gwamnan mu Alhaji Ibrahim Gaidan a bisa sahalewa da ba da kwangila da ya yi za a zo a yi mana street light a garin Fataskun za a sa mana solar light a Muhammad Idrisawai. Assalamu alaikum sashin Hausa na murya Amurka. Suna na Sani Balak da ke guru jagoran canji a jihar Yobe. ina kira ga mutanen goro da kewayenta yanzu ya kamata mu tashi ranar zaɓe mu nuna yancin akwai lawan sani inuwa ya fito takarar majalisar jiha ina jan hankali da mutanen guru su ba shi goyon bayan ɗari bisa ɗari don lawan akwai gurin alkhairi a tattare da al'ummar mutanen guru da kewayenta don wannan karan ne ya kamata mutanen guru su saka sani inuwa lokacin da sani inuwa ya samu dama a gwamnatance ya taimaki guru kuma ya nuna guru shi ɗani kuma ya kamata a saka masa da alkhairi a ɗan zaɓi a ɗan takarar majalisar jiha wanda zai wakilci buraburin sabon garin kanuri tsohuwar guri buraburin. assalamu alaikum sashen hausa radio america mai magana bishir baka auren auta yan albasa katsina taron nigeria ina so ku ba da dama in yi amfani da wannan dama ne ku kula ga commercial agent don jihar katsina ko kuma gwamnati mai abinci aminu bello masari garin in albasa bisa hanyar da ake ya ta mota yana sa gungume domin ana kaɗe mana yaran mu roba na banke su kuma muna sa itatuwa da lafiya na yanzu kuma an zo an ɗaɓa ta yanzu da sati guda nan ba a maida ba kuma ko ina cikin jihar katsina ana sa abokan nan saboda kaɗe masu yaran da ake Yanzu kuma ga labarai a takaice. haka yake shugaban jam'iyyar republican majalisa kevin mccarthy ya ce shugaba donald trump ya sake gayyata shugabannin majalisa zuwa fadar white house gobe juma'a domin kara tattaunawa da nufin kawo karshen rufe waɗansu ma'aikatan gwamnatin tarayya trump yana neman dala biliyan biyar na gina katanga kan iyakar da ke kudancin amurka bukatar da 'yan jam'iyyar democrat suka ki amincewa da ita an tashi zaman da aka yi tsakanin shugaba trump da kusoshin jam'iyyun democrat da na republican ba tare da samun ci gaba ba. Masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen namu na safiyar yau sai kuma canza la'asar ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da lafiya uwar jiki na Hauwa Umar. Yanzu a madadin duk waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman ma Alheri Grace Abdu da ta karanto mana labaran duniya da kuma Solomon abu da ya taimaka wajen haɗa shirin da ma injiniyanmu na yau. Smith ni Muhammad Hafiz Baballe ke cewa sai an jima.